This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya asabar shugaban kasar amurka joe biden ya kawo karshen ziyarar aiki da ya kai ƙasar faransa inda ya kammala ziyararsa ta farko ta kaddamar da wani yunkuri na diplomasiyya na tsawon makonni shida wanda ta ke cewa na iya sauya tsarin tsaro na turai daidai lokacin da nahiyar ke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki zaben da zai iya kawo sauyin siyasa a ciki a daidai lokacin da biden ke jaddada buƙatar haɗin kan duniya na yi imanin cewa muna cikin wani lokaci mai mahimmanci ba wai kawai ga ukraine ba amma ga gaskiyar makomar tsaron turai leon alad wani abokin ziyara a cibiyar turai ta atlantic council kuma tsohon sojan faransa ya shaida wa murya amurka abubuwan da ke kara dagula al'amura a cikin kwanaki masu zuwa ɗaruruwan miliyoyin masu jefa ƙuri'a na turai za su zaɓi mambobin majalisar turai mai wakilai ɗari bakwai da ashirin idan masu jefa ƙuri'a suka zaɓi wakilai masu ra'ayin mazan jiya in ji manazarta hakan na iya mai da nahiyar fuskantar mawuyacin hali zuwa nan gaba sojojin isra'ila sun ceto wasu mutane hudu da aka yi garkuwa da su a tsakiyar gaza jiya asabar an tsare su ne tun bayan harin oktoba da hamas ta kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba fiye da ɗari 200 ne suka mutu a yayin harin ta sama a cewar jami'an hamas ɗaya daga cikin hare-haren da isra'ila ta kai a yankin an gudanar da aikin ceton ne a unguwar al-nusrat mai yawan cunkoson al'umma kamar yadda kakakin sojan isra'ila ya bayyana riya admiral daniel hagari ya ce ya san kimanin mutane 100 da suka mutu falasɗinawa ne kuma bai san adadinsu na 'yan ta'adda ba a wata ganawa da manema labarai an kuma kashe wani kwamandan dakarun isra'ila na musamman in ji shi ministan tsaron isra'ila yoab gallant ya ce ceton ya fuskanci kalubaloli a cikin wata da ya fitar ya ce sojin isra'ila sun yi lugudan wuta mai tsanani a cikin mafi haɗarin muhalli a biranen gaza in ji shi inda ya kira shi ɗaya daga cikin manyan ayyuka na jarumtaka da ban mamaki da ya gani a cikin shekaru 47 da ya yi yana hidima a cikin sojin isra'ila a ɗaya bangaren kuma wani jami'in amurka ya ce an kai agajin abinci da ake bukata a gaza daga sabuwar tashar amurka ta gina jami'in ya faɗa a ranar asabar cewa ma'aikata sun kai kimanin fan miliyan 1.1 na abinci zuwa gaza da mashigin ruwa tunda sojojin amurka suka gina tashar ta wucin gadi ta yi kusan mako guda ne kawai kafin iska mai karfin gaske ta lalata a ranar 25 ga watan mayu an sake haɗe yankin da ya lalace zuwa gaɓar tekun gaza a ranar juma'a bayan da aka yi gyare-gyare a tashar jiragen ruwan na isra'ila tashar ta dawo da hanya ɗaya tilo da ake samun abinci da sauran kayan agajin gaggawa ga falastinawa da suka makale a yakin isra'ila da hamas na tsawon watanni takwas. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayanan kimiyya da aka tattara a cikin jerin kasidu na hukumar lafiya ta duniya da ta gabatar a wannan makon sun nuna illar da sauyin yanayi ke haifarwa a muhimman matakai na rayuwar dan adam waɗannan sun ba da muhimmiyar shaida ta kimiyya kamar yadda lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffi ke fama da gurɓataccen iska da kuma haɗarin yanayi daban-daban da suka da gobarar daji da ambaliyar ruwa da tsananin zafi a cewar Ani da potela daraktar sashen hukumar ta who na mata da jarirai ta faɗi a taron manema labarai a ranar juma'a wannan shirin tana da muhimmanci sosai saboda tana nuna manyan haɗarin kiwon lafiya a kowane rukunin mutanen da aka ambata in ji Fotela. Daga ƙarshe, 'yan sandan Kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun harbi wasu ma'aikatan gini hudu a wani asibiti da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da kuma kan iyaka da Somalia, inda wata 'yan kungiyar 'yan bindiga ke kai hare-hare. A baya dai an sha kai hare-hare a gundumar Garisa, da 'yan ta'addar Shabab suka tsallaka ta kan iyaka. 'yan sandan yankin sun ce harin na ranar juma'a mai yiwuwa ma wata kungiya ce da ke ɗauke makamai ta kai wadda ta gargaɗa ɗan kwangilar da ya nisanta daga yankin a arewacin kenya dai 'yan kwanakin nan ana ta samun tashashen hankula da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama hare-haren na baya-bayan nan sun tilasta gwamnati da aka da shirin sake buɗe kan iyakar kenya da somalia mai nisan kilomita 698 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Allah kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku bayani daga bakin kwararru da suka kirkiri wasu manhajojin baiwa matasa shawara a yanar gizo wato mentorship apps shirin da wannan mako ya ji ta bakin matashin da ya kirkiri manhajar you versus you wanda zai fara mana bayani akan dalilan da suka kai ga wannan ci gaba sunana ahmad muhammad ni ne ceo da kuma founder wanda ya kirkiri manhajar mentoring mai suna you versus you mentoring academy ni na zo kasar turai a lokacin da nake shekara goma sha hudu ba uwa ba dangi ba abokanai kuma ba fahimtar turanci nake sosai a lokacin ba kuma da Allah ya taimake ni gwamnatin garin ta samu ta taimaka min sai aka fara nuna min wasu manya a cikin anguwa wanda ake kira mentors kenan da kuma malamai suna koya min abubuwan da ya dace da kuma wanda bai dace ba wanda mutum zai kiyaye irin suna nuna min abin da ya kamata na yi da wanda bai kamata na yi ba ba inda ina so nema in zama nagari a cikin wannan ƙasa ta Birtaniya. So da tafiya ta yi tafiya dai har nima na fara mallakan hankalin kaina na ga cewa wannan abu ne mai kyau wanda a yau nima ina da kamfani na a nan UK mai suna Yuva sosai wanda nake taimakawa shoran matasa. So na saba zuwa Nigeria alhamdulillah kuma ina ayyuka daban-daban. To ka yi mana shimfiɗa akan dalilin ƙirƙiro wannan manhaja sai dai za mu so ka yi mana bayani akan wani abu ɗaya da ya yi sanadiyar ƙirƙirar nan. abin da ya sa na kirkiri wannan abin a lokacin da nima na fuskanci kalubale da yawa a gadanan kasar turai akwai mutanen da suke a kullun suna yawan kira na su tambaye ni ya abubuwa yake me nake so na yi irin su bani guidance na yanda zan yi in ci gaba da tafiya da rayuwata ba tare da na fada hanyar da bai kamata ba to a yanzu a misali a arewacin najeriya wanda akwai matasa da dama maza da mata wanda suke so su yi abubuwa da kansu wanda ba sai sun jira wani ya zo ya musu ba amma matsalan da ake samu shine ne babu professional a wurare daban-daban da za su zauna da wayannan matasan su nuna musu cewa in kai kaza shine zaka samu cimma burinka a bangare kaza su yanda suka yi suka kai inda suke ko kuma wani zubin za ku ga akwai mutanen da su suna so su ba da lokacin su su taimaka wasu amma garin da suke ko kuma yanayin aikin su bai ba su wannan daman ba to ni kuma alhamdulillah na zauna a garin nan na yi aiki a mayor's office wato gwamnan london kenan kuma ina ɗaya daga cikin kwamiti members ɗin da suka kirkiri wani framework na mentorship to da na duba wannan abin na ga cewa to ko nan turai ma sun ga amfanin wannan mentorship ɗin cewa tunda sun fuskanci cewa boko ba na kowa bane wani Allah ya yi arzikin ta kila business zai yi amma a haka kuma dole sai wani ya nuna masa hanyar da za a yi wannan business ɗin to shi yasa na kirkiri wannan manhajar da na ga cewa ina yawan zuwa Najeriya akwai masu neman taimako da yawa in bangaren irin ya za su cimma burinsu na rayuwa to kuma bayan haka na akwai mutanen da na zauna da su da dama su ma suna so su ba da gudunmawa amma ba su sanya za su yi ba to dalilin abin da ya sa na kirkiri wannan you versus you mentoring app din kenan na'am ahmad idan mutum ya sauke wannan manhajar akan waya me zai amfana da shi idan ka je kan wannan manhajar zaka ga irin professionals a bangare ko bankin ne ko aikin gwamnati ne ko kasuwanci ne irin abubuwan da kake so ka yi idan ka je kai zaka karanta menene profile ɗinsu ko sun yi jami'a ne suka kai inda suke ko kuma a kawai sun taso ne suna kasuwanci to za ka yi connecting da mentor in to idan ka yi connecting da wannan mentor in ko yana kaduna ne ko yana jiga ko a america yake kai inda kake in nan ba sai ka yi tafiya ba to mun dauke ma duka wannan wahalar na cewa kana tunanin mutum yana so ya taimaka ma amma ba daman ya zo inda kake to akan wannan manhajar duk komai yake kuma za ku yi booking appointment akan app din a lokacin da yake da dama zai baka irin misali minti arba'in da biyar. ku tattauna wani session din kila sati takwas ne wata uku uku wata shida ko kuma wani abu kake so ka koya ya nuna ma ko kuma shi ma kansa zai iya kirkiri video ne wanda idan ka je za ka kalla kaman kana zuwa makaranta kenan amma online wanda ba da koda yaushe za ka ke magana da mentor ɗinka ba. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma gare ka Ahmad waɗanne damammaki ne masu ba da shawarar ke da su a cikin manhajar. Mentors ɗin za su samu daman da za su yi mu'amala da mutane daga ƙasar Turai da kuma ƙasar ƙasar Najeriya sa'annan su ma mentees din matasan kenan za su samu su haɗu da mutane daga fanni daban-daban ko likita mutum yake so ya zama kana da wanda zai baka shawarwari cewa ga abubuwan da ya kamata ka yi idan kana so ka kai matsayin da kake to dalilin abin da ya sa na kirkiri wannan app din kenan saboda na fahimci cewa akwai mutane da dama wanda suna so su yi wani abu da za su kai alfahari da rayuwarsu amma ba su da wanda zai iya dora su akan hanyar da ya kamata matasa za su yi su yi downloading ɗinsa kuma su samu su connecting da professionals daga sector daban-daban su samu su taimaka musu da hanyoyin da ya kamata su bi da za su iya su cimma burinsu in Allah ya yadda. Madalla yanzu bari mu ji daga bakin kwararriya da ke cikin masu ba da shawara a dandalin U Sunana Khadija Yakubu Ashadzi ni malama ce a Jami'ar Federal University da ke lafiya Nasarawa State kuma ina ɗaya daga cikin mentors manhajar U wadda suke baya da shawarwari a fannin rayuwa a wannan lokacin to ita wannan mahajin yuva u za mu iya cewa ita ce ta farko a arewa wadda take da damar shigowa da matasa wanda suke neman shawarwari dangane da kwarewa a bangaren rayuwarsu na musamman da kuma mentors waɗanda za su taimaka musu wajen ba su wannan shawarwari. Na'am a matsayin ke na kwararriya a dandalin na U versus U ta yaya matashi zai yi amfana a nan? Ita wannan mahajin ta U versus U ta ba da dama wadda a matsayin ka na matashi za ka iya samun wanda zai baka shawara ta hanyar ka kira waya ko zoom ko kuma ta whatsapp ko email diddai wadda shi mentor ɗin kaɗin ya zaɓi cewa zai iya baka shawara ko ya horar da kai akan wannan fannin da ka ɗauka misali kamar ni da nake a matsayin malama ta jami'a ina ganin a cikin ɗalibai na akwai wanda da daman su ba za su samu daman ko zarafin su zo su tunkare ni a ofis su ce gashi suna son su kware kware a wannan fannin wani irin shawara zan iya ba su ba to amma da wannan manhajan inda kusan kowane ɗalibi a jami'ar federal university yanzu yana da shi akan wayarsa kuma akwai hoto na a matsayina na mentor yana gani kawai zai yi clicking zai buƙaci yana ba shi shawara kan wani karatun da yake da shi a gaba to kin ga wannan ya sauƙaƙa lamari na zuwa ka je ka samu mentor a wani gari daban ko kuma ofishinsa wanda a lokacin ma yana tare da wasu ayyukan da yake yi to mun gode alƙalman ƙirƙiga na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an fara ganin sauyi a yanayin yadda matasa a arewacin Najeriya ke karbar tsarin samun jigon ba da shawara na rayuwa kama daga masu amfana da dandalin Arewa Youth Mentorship Program da dai sauransu. Kuma an fara samun fa'idar amfani da wannan tsarin na mentorship. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi motar ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare, yayi mataran ya sanya kuma ya yi katifa sa da rediyo ga ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so a kudu ga Allah na ƙauna ku. Allah na shi dai me fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da baka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka To maran gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karanku da Allah, to ranan ka sha duka, wala kiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi. bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje. Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a turanci. heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaƙa da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa kuma cutar tana da tsanani tunda takan kai ga rasa rai kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi ya yawa a cikin jikin ɗan adam hasashe ya nuna cewa a 'yan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar saudiya zai iya kaiwa maki hamsin na ma'aunin celsius Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abbakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kariya, inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka. Heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi yayyawa musamman idan ya kai daraja arba'in a cikin jikin mutum wanda bai wuce so da yawa talatin da bakwai ne ko da wasu ɗigo amma in ya kai arba'in to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo to likita shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin ishiruwa ruwa na makura wanda za ka ji gashi nan ya zo wani kuma ba zai ji ba sai dai ya so majin ya dinga jin ɗan jiri-jiri a'a ɗan jikinsa na ciwo sannan ya dan dinga jin kamar hayyacinsa ya so fita daga jikinsa sai ya so majin jin ciwon kai shi ba ciwon kai ba shi ba ciwon jiki ba shi kuma ba zazzabi ba dan yana zuwa da zazzabi shi ma da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala so irin wannan so da yawa sai mutum ya ji a ai lallai gajiya ce ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba to haka sai ya sa sai mutum ya ya manta da shan ruwan sai dinga tunanin ai gajiya ce idan ya je gida zai huta to wani lokaci a haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai ya bingire sai ya suma so idan ba a yi wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala har sai kaga ya shiga koma a haka ma sai kaga mutum an rasa shi kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta tsakanin shekarun kaman yara wanda suke ƙasa da shekara biyar da kuma manya wanda suke daga shekara arba'in a najeriya zuwa sama sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke don saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta har kai ga cewa jikin baya jin kishin ruwa yadda ya kamata idan ruwan ya yi kankanci jikin baya gaya wa kwakwalwa cewa ai ruwan ya yi kankanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum don saboda jikin akwai tsufa a jikinsa kamar mai masu ciwon siga ne in ciwon sigan ya ci ya ci sannan shekaru suka zo sai mutum sigan shi ya yi ƙasa amma bai sani ba ko kuma sigan shi ya yi sama amma baya jin wani alamu to haka shi ma wannan bangaren to irin wa'innan shekarun sai ki ga an samu rashin ruwa a jika to amma har ya kai kamar lita biyu kusan lita biyu da wani abu to amma amma kuma mutum bai ji alaman hakan ba wanda duka duka jikin dan adam yawan jininsa lita biyar ne da dugo shida bai wuce haka ba kamar yanzu da ake kasar saudiya yanayin ranar mu da muka saba gani a najeriya ba ɗaya ba ne to shin ya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi misali kaga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi ko kuma daga ranar sai ya shiga wuri mai sanyi shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum ana son in za ka yi haka ya zama kayi shi sesa sese kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau to a haka mutum yana iya masu ma yasa ake son komai shi baina baina saboda haka yana da kyau in za ka yi haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake a hakan ma gaskiya ba a baka shawaran ka shiga inda yake da sanyi kau don ba lafiya ba ce sanyi kau din nan baina baina dai ta yaya maniyatanmu na najeriya za su kare kan kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga marasa rai gaskiya wannan abin da bahaushe yake cewa rigakafi fi magani shine kawai zai iya fidda mutum daga wannan kangi don saboda idan zaka jira wai hakka ji alama cewa lallai ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha to ta sai an kai ka asibiti sannan zaka san ina kake amma idan duk sanda za ka fita daga gida ka fita da 'yan roba ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye bayan 'yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye in ta kare ka ɗan samu wani waje shi a nan saudiya akwai wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman ajiye sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida kakka damu da maganan wai fitsari gwanda ka yi fitsarin da a ce a kai ka asibiti to likita shin wani irin shiri ma kuka yi kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan nan makka domin kula da lafiyar maniyata mun lura da ina mahajjatan najeriya suka fi yawa sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo muna da asibitoci manya yan sesa sesa wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda biyu sannan muna da guda uku a cikin makkan ƙanana wanda su za a tankaɗe da reraya ne in ya kama sai a kawo kawai nan manya yanku a kai ka wajen saudiya inda aka ga abin yana da tsanani sannan kuma a nan wajen kamar masu wanda suke da um, ciwon siga ciwon hawan jini da makamancin haka asma irin wa'innan suna iya zuwa nan wajen su karɓi magungunan su ko da sun batar ko kuma ba su sun manta ba su zo da shi ba ko ya ƙare. najeriya ta yi rashin maniyatanta to likita um, dama ba su da lafiya ne ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike bincike da kuka yi akwai wani abu da ya haddasa rashin nan Allah ya ji kansu da rahma mun yi bincike sosai a kansu sannan mun ba da rahoto a ga shugabanninmu amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damunsu tun a gida kuma 'yan uwansu sun san haka saboda haka wannan dai i think karan kwana ne ya zo da shi wanda ko a najeriya suke watakila hakan zai faru kuma watakila Allah ya kira su ne nan watakila sun samu sun yi gam da katar rasuwa a ƙasa mai tsarki amma gaskiya suna da cutansu na jikinsu kuma 'yan uwansu sun san haka kuma mun yi iya ƙoƙarinmu a nan don kula da su daidai gwargwado yadda babu wani abin da za a zata zai tashi ba tare da an kula da su ba. Me za ka gaya wa su Eh, sauran waɗanda kake jagoranta likitoci domin duk inda suka shiga su wayar da kan maniyatan nan a kan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi ke haddasawa. Wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a Najeriya shine kan wannan maganan cutar stroke. So da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai. So sai muka ƙara zage dan nan sai muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya haɗu da da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da gorar ruwa ba yadda na yi bayani ɗazu ka gunsa ka ajiye ka gunsa ka ajiye rigakafi ya fi magani wannan ɓangaren. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro. mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba a sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakon sakamakonmu daga wurin Allah yake. Ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a. Idan kayi mai kyau za ka gaji mulkinsa, in kuma kayi mummuna ba za ka gaji mulkinsa ba. Zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi. Wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa. Ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku, lokacin da bai da abinci mun bashi abinci shi lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyuka in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne. to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda ne ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu Mutuna tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie ladis gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya